Thank you. daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka saba kamo ku a kowace rana. To dai Allah shirin shirye-shiryen da muke dauke da a cikin shirin namu na wanda lokaci sun hada da labaran duniya. Baya ga hakan akwai mu dauke da shirin namu koyi harshen Farisanci. Daga nan sai shiri na musamman ɗaya kenan daga cikin waɗanda muka saba kamo ku a dalilin wannan wata na Ramadana mai alfarma. ba ga hakan akwai shirin na kisoshin rayuwa sai kuma shirin labarin wasannin mako kafin daga bisani mu karkare da shirin kide-kiden iraniyawa waɗannan da yarda Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo ko a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu wari za a kasance a tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa nan da 'yan koki masu zuwa lokaci ne da za a ji labaran duniya da ɗumuɗuminsu. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafi bayan na fara ta karanta muku labaran duniya. To a kan labaran za a cewa sama da mutane dubu ne suka mutu a rikicin ƙasar Siriya na baya-bayan nan. Isra'ila ta aike da tawaga zuwa Doha domin ci gaba da tattaunawar sulhu da ƙungiyar Hamas. shugaban kasar ghana ya ziyarci kasashen sahel din nan guda uku da suka balle daga kungiyar ecowas a wani mataki na karfafa dangantaka ta diplomasiya da kuma kasuwanci da kasashen tun suka cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas bayanai da kungiyar da ke sa ido kan kare hakkin bil'adama ta siriya ta bayar sun ce rikicin baya bayan nan na tsakanin bangaron da ke dauke da makamai da suka hada da kungiyar hayat tahrir al-sham da kungiyoyin da ke da alaka da tsohon shugaban kasar bashar al-assad ya yi sandiyar mutuwar mutane sama da dubu guda a cikin kwanaki biyu kacal wannan tashin hankalin ya fi shafar yankin yammacin siriya wanda ya kara ta'azara halin da ake ciki a baya dai kungiyar ta bayar rahoton cewa an kashe akalla mutane 237 da suka hada da 142 waɗanda ba mayaka ba ne a yankin gabar ruwan ƙasar ta siriya tun bayan fara kazamin faɗan a ranar alhamis ɗin da ta gabata waɗannan al'amura dai na nuni da ƙaruwar tashe-tashen hankula mafi muni da aka gani tun bayan faduwar gwamnatin da ta shuɗe a watan disambar da ya gabata ta bashar al shugaban siriya na yanzu abu muhammad al-julani ya yi kira da a samar da zaman lafiya da haɗin kan ƙasa bayan tashe-tashen hankula a ƙasar na baya bayan nan yana mai shaidar cewa abubuwan da ke faruwa na daga cikin ƙalubalen da ake iya fuskanta wannan sabon lamari na zuwa ne a duk lokacin da dakarun hcc suka ƙara ƙame wajen murƙushe ragowar tsoffin sojojin siriya a ladunan latakia tartus da kuma hama ana gwabza faɗa ne a yankin gabar tekun arewa maso yammacin ƙasar ta siriya da galibin al'ummar ƙasar ke da 'yan tsirarru 'yan alawiyya wanda shi ma tsohon shugaban ƙasar siriya bashar al ya fito gwamnatin isra'ila ta tura wata tawaga zuwa ƙasar qatar a daidai lokacin da ake takun saƙa tsakanin isra'ilar da masu shiga tsakani ciki har da amurka wannan ya biyo bayan tattaunawar kai tsaye da ba a taɓa ganin irin ta ba kuma ba a taɓa yin irin ta ba tsakanin hamas da wakilin amurka adam boyle da ke kula da mutanen da aka yi garkuwa da su wakilin na amurka ya sha bayyanawa a baya-bayan nan a hirarkinsa da kafafen yada labarai cewa ya yi imani za a iya cin yarjejeniya a makonni masu zuwa ya kuma ce hamas ta shirya tsagaita buɗe wuta na tsawon shekaru biyar zuwa goma sannan kuma ƙungiyar ta kwance ɗamara ta ɗamara tun da farko dai kakakin kungiyar hamas hazim kasim ya shaida wa kamfanin lantarki labaran ap cewa suna kira ga masu shiga tsakani a masar da qatar da kuma gwamnatin amurka da su tabbatar da cewa 'yan mamaya sun mutunta yarjejeniyar da ba da damar shigar da kayayyakin jin kai da kuma ci gaba da tafiya mataki na biyu na tsagaita wuta a nata bangaren da isra'ila na son tsagaita wa'adin zango na farko na tsagaita buɗe wuta har zuwa tsakiyar watan afrilu kuma ta buƙaci ficewar hamas daga yankin palestino da take mulki tun shekara ta 2007 da kuma dawo da ragowar mutanen da ƙungiyar ta hamas ke garkuwa da su Kasar Qatar ta buƙaci hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da ta sanya ido kan cibiyoyin nukiliyar Isra'ila. a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen qatar ta fitar ta bayyana cewa doha ta buƙaci hukumar ta iaea e da ta sanya damar gudanar da bincike da ka'ida daga hukumar ta majalisar ɗinkin duniya kan dukkanin cibiyoyin nukiliyar isra'ila jakadan dindindin na qatar a majalisar ɗinkin duniya jason yakub alhamadi ya buƙaci gwamnatin isra'ila da ta rattaba hannu kan yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta npt sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen ƙatar ta fitar ta ce alhammati ya jaddada buƙatar ƙasashen duniya da cibiyoyinta su tabbatar da al'amuran da suka ɗauka a ƙarshen ƙudurorin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da babban taron majalisar ɗinkin duniya da hukumar iaea e da kuma taron bitar npt na shekarar 1995 wanda daga bisani ya buƙaci isra'ila da ta miƙa dukkanin cibiyoyinta na nukiliya ga tsarin kiyaye zaman lafiya na iaea e ma'aikatar harkokin wajen katar ta ce jakadar katar ya yi kira da a ƙara ƙaimi ga ƙoƙarin da ƙasashen duniya ke yi na shigar da isra'ila cikin tsarin npt sanarwar ta ƙara da cewa dukkan ƙasashen gabas ta tsakiya in ban da gwamnatin isra'ila suna cikin yarjejeniyar npt ta hana yaɗuwar makaman nukiliya an dai bayyana cewa isra'ila tana da manyan makaman nukiliya tsakanin 200 zuwa 400 a ma'ajiyar makamanta wanda hakan ya sa ta kasance ɗaya daga ɗaya tilo mai mallakar makaman nukiliya a yammacin asiya To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga birnin Tehran. Gwamnatin Isra'ila ta sanar da katse wutar lantarki a zirin Gaza ministan makamashi na isra'ila eli cohen ne ya sanar da matakin da gwamnatin kasar ta dauka na kasa wutar lantarki a zirin a yayin da wasu rahotanni ke cewa mataki na gaba bayan katsewar wutar lantarkin shine yanke ruwa a arewacin zirin gaza ya ce matakin da gwamnatin kasar ta dauka na kara kaimi ne domin kwato dukkan mutanen da ake garkuwa da su tare da tabbatar da cewa hamas ba za ta ta ci gaba da zama a gaza bayan yaƙi ba a ɗaya bangaren kuma ministan kuɗi na isra'ila ya yi kirarin cewa gwamnatin ƙasar za ta haɗa kai da gwamnatin amurka ƙarƙashin jagorancin donald trump domin sanin kasashen da za su karɓi bakoncin bakin haure daga gaza a baya bayan nan ne shugaban amurka donald trump ya gabatar da shirin tilastawa mazauna yankin zirin gaza zuwa kasashen jordan da kuma masar da ke makwabtaka da zirin shugaban masar abdul fatah al-sisi da sarkin jordan abdullah na biyu sun yi kakkausar suka ga shirin mamayar tare da jaddada cewa ba za su iya karɓar sabbin 'yan gudun hijira ba jami'an kasashen jordan da na masar da kuma wasu kasashen larabawa sun jaddada cewa dole ne a kafa kasar palestino kuma a bar al'ummarta su zaɓi makomarsu shugaban kasar ghana john dramani Mahama ya ziyarci kasashen mali da kuma niger a wani bangare na rangadin diplomasiya da ya fara a kasashen sahel din nan guda uku da suka balle daga kungiyar ecowas bayan birnin bamako a ranar asabar shugaban kasar ghana john dramani Mahama ya je birnin yamai a ranar lahadi inda wasu rahotanni ke cewa ya je ne da nufin dinke barakar da ke tsakanin kungiyar tara tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas da kasashen uku na sahel sai dai a cikin wasu sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na niger hukumomin kasar sun tabbatar da cewa kasashen sun tabbatar da aniyar su ta karfafa dangantakar abokantaka da haɗin gwiwa a tsakanin su a fannonin siyasa tattalin arziki da kuma tsaro kafin nijar john dramani mahama ya je mali inda janar asimi gota ya tarbe shi a cewar fadar shugaban ƙasar ghana ganawar da aka yi tsakanin mutanen biyu ta ba da damar fara tattaunawa kan karfafa haɗin gwiwa a fannin tsaro to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. thank you su ma da lama sauraro ba ɓata lokaci ba ga jerin shirin namu. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Litinin goma ga watan Maris ɗin shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar wanda ya daidai da goma ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in shida hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 153 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan maris ɗin shekara ta 1872 masanin siyasa ɗan ƙasar italiya giuseppe mecene ya rasu wanda kuma haife shi ne a ranar 22 ga watan yuni shekara ta 1805 a geneva ya kammala karatunsa na gaba a jami'ar geneva sannan kuma ya shiga cikin mayakan kungiyar asiri wanda suke fafutukar kwato kasar italiya daga mulki na austria an ɗaure mace ne sakamakon haka kuma bayan an sake shi ya kafa kungiyar matasa waɗanda suke da aƙidar 'yanci da manufofi guda uku haɗewar italiya samar da jamhuriyar italiya da kuma kafa turai a matsayin kungiyar ƙasashe masu 'yanci da daidaito ya sha wahalhalu masu tarin yawa a gidan kaso kamar da kuma ya nemi yin juyin juhali ba tare da zubar da jini ba don haka ya tafi kasar faransa da switzerland amma kuma an kore shi daga waɗannan ƙasashe guda biyu daga wannan lokaci ne kuma sai koma ingila da zama a ganinsa juyin juhali aiki ne na tunani ya kasance mai kishin ƙasa ya goyi bayan duk wani yunkuri na shugaban duniya sannan kuma a ƙarshe a ranar goma ga watan maris ɗin shekara ta biyu yana da shekaru sittin da bakwai ya rasu a cikin halin gudun hijira. masu saurare ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau a wurin wannan rana ta goma ga watan maris din shekara ta 1945 jiragen yakin amurka suka yi lugudan wuta a kan birnin tokyo babban birnin kasar japan a lokacin yakin duniya na biyu ɗin bamabamai na amurka sun yi ta sauka a kan birnin tokyo na kasar japan yayin da yakin ke ci gaba da tsananta musamman ma harin da amurka ta kai a birnin na tokyo a ranar goma ga watan maris ɗin shekara ta 1945 wanda kuma ya kashe dubban fararen hula hare-haren na jiragen yakin amurka na daga cikin jerin hare-hare waɗanda amurka ta kai akan fararen hula a ƙasar japan da nufin tilastawa ƙasar ta mika wuya duk da haka dai japan ta mika wuya ba sai da aka kai wasu munanan hare-hare a cikin watan agustan shekara ta 1945 lokacin da amurkan ta kai hari kan biranen hiroshima da nagasaki da makaman nukiliya inda suka kashe duban dubatar ɗaruruwan fararen hula waɗanda ba su ci ba su gani ba masu saurare ko kun san cewa shekaru arba'in da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan maris ɗin shekara ta 1985 konstantin kirshenko tsohon shugaban tarayyar soviet ya mutu an haife shi a ranar 24 ga watan satumba na shekara ta 1911 a cikin dangi matalauta a ƙauyen saberiya bayan ya kammala karatunsa yana ɗan shekara 18 da haihuwa ya zama shugaban ƙungiyar matasa ta jam'iyyar gurguzu na tare da soviet kuma bayan shekaru biyu ya zama mamba a jam'iyyar kirishko ya kasance fitaccen mamba na ƙungiyar siyasa ta jam'iyyar kwamitanci ta tare da soviet tsawon shekaru ashirin. daga baya kuma zama babban sakatare har ila yau ya samu matsayi matuka a wajen mikhail gorbachev wanda ke kula da harkokin noma na tare soviet zuwa matsayi na biyu mafi girma a kasar wanda haka kuma ya ba shi damar samun matsayi mafi girma a tare soviet kirshenko shine mafi kusanci na abokantaka da brezhnev a daidai lokacin da ake gudanar da al'amura da suka shafi tafiyarwa a cikin jam'iyyar gurguzu. sannan kuma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suke ba da shawara ta fuskacin aiwatar da shawarwari a majalisar koli ta tarayyar soviet sannan ya rasu bayan shafe watanni goma sha uku yana mulki a ranar goma ga watan shekara ta 1985 yana da shekaru 74 a duniya bayan mutuwarsa an zaɓi mikhail gorbachev shugaban tarayyar soviet domin ya maye gurbinsa. sa masu wurare ko kun san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan maris in shekara ta 1368 hijira shamsiyya dr abdulhamid irfani mawaƙi kuma shahararren masani na zamani ya rasu yana da shekaru 80 a duniya ya ba da gagarumar gudunmawa wajen farfado da al'adun musulunci da yaƙi da mamiyar al'adu na ƙasashen yammacin duniya kan ƙasashen musulmi musamman ma dai a pakistan kuma ya kasance fitaccen ɗalibi na iqbal lahuri shahararren masanin falsafa kuma marubucin waƙoƙi ɗan ƙasar pakistan dr irfani ya rubuta littafai masu tarin yawa mafi shahara daga cikin littafansa waɗanda ya rubuta su ya haura guda arba'in a fannonin adabi daban-daban kafin kafar ƙasar pakistan a shekara ta 1945 ya ziyarci ƙasar iran a matsayin malamin turancin ingilishi sannan kuma bayan kafa a ƙasar pakistan mai cin gashin kanta ya zama hadimi mai bayar da gudunmawa ta fuskacin al'adu da kuma yada labarai na ofishin jikadancin pakistan a birnin tehran a cikin shekaru na ƙarshe na rayuwarsa dr irfani ya koyar a jami'ar punjab ta ƙasar india آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 82 idan dai masu saurare ba su manta ba a cikin darasin da ya gabata kun ji cewa muhammad tare da abokinsa ramin suna cikin tattaunawa a kan yadda muhammad ya ga yanayin birnin tehran wanda kuma kamar yadda masu saurare suka sani shi ɗan ƙasar masar ne da ke karatu a jami'ar tehran ya nuna matuƙar mamakinsa dangane da yadda ya samu birnin tehran saɓani yadda ya kasance yana tunanin zai ga nan to sai a kasance tare da mu a cikin shirin yau domin jin yadda tattaunawar tasu ta ci gaba da kasancewa to amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su kamar haka خوب da kyau. To gofti. Kai ka faɗi. برج بنه برج ها بنای بلند او برایت گریکا بزرگراه babbar hanya بزرگراهها manyan hanyoyi Ziba. mai kyau modern sabon yayi ko na zamani park wurin shaƙatawa. پارک ها ورارن شاکتاوا شاید میوه تو میگویی کی کنا چیوا اطراف گپ گپن مدرس مکرانتا من دوست دارم نی اینا آنجا چنگ درخت ایتاچی درخت ها چیا گل فره گل ها فرنی قشنگ میکاو معمولا bisa ga طرف گپی پر از چکده پول پل گدا پلها گدوجی بزرگ بابا آنها دارند سو سنادا او دارد شی یندا مهندس انجینیا مهندسان انجینیوی آنها درست کرده اند سو سنی کمک تیمکو خارجی na waje خارجی ها ‘yan بیشتر mafi yawa چیزها abubuwa خودشان دکنسو آنها تولید می کنند سو سکه سامروا آنها می سازند su suke ƙerawa. Wujud dorad. Akwai shi. Misle. Kamar. Pishrafte. Wanda ya ci gaba. Chekhub. A da kyau. Tehran. Birnin Tehran. Isfahan. Birnin Isfahan. Ziyad. دیوه هشت تاکوس میلیون میلیون نفر متنی آنها زندگی می کنند سو سنا رایوا هنوز هر ساخت گناوا در دست ساخت a cikin halin ginawa. To madalla, to banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana. a cikin harshen Farisanci tsakanin Muhammad خب گفتی برج های بلند تهران برایت جالب است دیگر چه چیزی برایت جالب است؟ بزرگ راه های تهران هم زیبا و مدرن هستند. بزرگ راه های تهران و پارک هایش شاید بزرگراه مدرس را میگویی اطراف بزرگراه مدرس بسیار زیباست بله من آنجا را خیلی دوست دارم درختها و گلهای قشنگی دارد معمولا دو طرف بزرگراه های تهران پر از درخت و گل است این بزرگراه ها پل های بزرگی هم دارند بله مهندسان ایرانی در این 20 سال راه ها و پل های بسیاری درست کردند یعنی اینها را مهندسان ایرانی درست کردند بدون کمک خارجی ها بله ایرانی ها بیشتر چیزها را خودشان تولید می کنند و می سازند در شهرهای دیگر ایران هم ها و پلهای بزرگ وجود دارد؟ البته شهرهای بزرگ مثل تهران پیشرفته هستند چه خوب شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان باید پلها و بزرگراههای زیادی داشته باشند بله هشت میلیون نفر در تهران زندگی می کنند هنوز بزرگراههای زیادی در دست ساخت است. To madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. گفتی برج های بلند تهران برایت جالب است دیگر چه چیزی برایت جالب است؟ da کچه بین این تهران و او سکوممی که kuma دکی بزرگ راه های تهران هم زیبا و مدرن هستند. های تهران و هایش، manyan titunan birnin Tehran ma suna da kyau. Na zamani ne. Manyan titunan birnin Tehran da wuraren shakatawarsa. شاید بزرگراه مدرس را میگویی اطراف بزرگراه مدرس بسیار زیباست میوا کنا مگنا نه کن ببر هنگر مدرس gefen babbar hanyar مدرس yana da kyau sosai. بله من آنجا را خیلی دوست دارم درختها و گلهای قشنگی دارد ای نی اینا سان ورن سوسی yana da itace دا پرنی ماسو kyau. معمولا دو طرف بزرگراه های تهران پر از درخت و گل است. bisa ga al'ada ɓangarori biyu na manyan titunan birnin Tehran cike suke da furanni da itace. این بزرگراهها پلهای بزرگی Ham دارند. waɗannan manyan tituna suna ma da manyan gadoji. بله مهندسان ایرانی در این 20 سال راه ها و پل های بسیاری درست کردند ای انجینین ایران از کن شکر اشرن sun منین ده tituna da یعنی اینها را مهندسان ایرانی درست کردند بدون کمک خارجی ها کنن انجینین ایرانیاوا سکا گنا ودنن با تاره دا تیمکون این وجه بله ایرانی ها بیشتر چیزها را خودشان تولید می کنند و می سازند ای ایرانیاوا mafi yawan abubuwa da kansu suke samarwa kuma suke kerawa. در شهرهای دیگر ایران هم بزرگراهها و پلهای بزرگ وجود دارد a manyan biranen Iran ma akwai manyan tituna da manyan gadoji? البته شهرهای بزرگ مثل تهران پیشرفته هستند. ای کود من منیان برانن ایران کمر برنن تهران sun ci gaba. چه خوب شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان باید پلها و بزرگراههای زیادی داشته باشند اهد کیو منیم برانه کمر سو برنن تهران برنن اصفهان دوله نه سکسنچه سنده manyan hanyoyi da manyan گدوجی بله هشت میلیون نفر در تهران زندگی می کنند هنوز بزرگ راه های زیادی در دست ساخت است ای متنه میلیون تکوس نه سکی رایوا برنن تهران هر ینزو manyan gadoji ana cikin halin gina su. To madalla to jama'a masu ganin cewa dai lokacin da muke da shi ya riga ya kawo jiki dole anan mu dakata. sai a mako na gaba da dala ubangiji za a ji mu dauke da shugaban shirin a cikin wani darasin to amma kafin wani lokacin abadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen hada wannan shiri musamman malama julai ta hada shirin a fefe ni abdullahi salo katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman dangane da watan azumin Ramadana da kuma muhimmanci da rahamomi da albarkokin da ke cikinsa har ila yau da matsayinsa a musulunci. Kuma cikin wannan wata mai albarka akwai ayyuka masu tarin yawa da ta hanyar su muna iya samun rabo duniya da lahira kuma wata ne na rahama kuma wata ne na ibada. wata ne na addu'a kuma wata ne na taimakekeniya da sa da zumunta da kuma kyautata wa uwaye da kuma makwabta. Wani abu da ke da muhimmanci a cikin wannan wata mai albarka shi ne lamarin ciyarwa kuma duk wanda ya ciyar da wani ko ba shi buɗe baki a cikin wannan wata zai samu lada mai tarin yawa har ma da rabo a lahira. Kan muhimmancin ciyarwa na tuntubi Malam Maniru wani shehun malami a birnin da magaram na jamhuriyar Nijar ga kuma bayanin da ya yi mana. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد malam tijani malam lawali da magaram wannan tambaya da aka yi akan muhimmancin ciyarwa cikin Wata ramadanu ta nasiha ga masu hannu da shuni akan ciyarwa to ita dai ciyarwa abu ce wadda take a fili irin yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana yadda allah ya yi kiran bayi akan yin ta cikin alkur'ani a wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة انبتت سبع صنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى كتوى مثال ما تشير وان دوكي السوتيكين الله يتي كمان قاياتي متين يشبك تقول عدايا في تسرد مشي زنغرنيا قدا بقي اكو تزنغرنيا اكو قايا تري كاد زنغرنيا بقي قايا تري تري اتقايتي تري بقي كينا اللينك الله زي da yace wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana lillimkawa daga ɗari bakwai zuwa dubu bakwai miliyan bakwai miliyar bakwai har inda babu lissafi wallahu wasi'un alim Allah mai yalwan baiwa ne kuma masani ne da niyoyi da halayen da bayan shi cike ciki wajen ciyarwa ah, ita ciyarwan nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin karshen watan Sha'bana karshen shi wata juma'a sai khutuba hadisi ne ruwayan Sa'id bin al-Musayyib daga Salman yana cewa خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم ya شعبان فقال يتي ما أيكي صلى الله عليه وسلم يا من خطبة كن قرشن وني نشعبان يكي تيوا ما أيكي يا أيها الناس قد عظم لكم شهر شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فيه فريضة فيما سواه وما أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه الرزق من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وإثم رقبته وإثم رقبته وكان له مثل أجره لا ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي هذا الثواب لما أفطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مضخات لبن وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره إتق من النار من فطر صائما في شهر رمضان من كسب حلال دلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وسافعه جبريل ليلة القدر ومن سافعه جبريل يرق قلبه وتكسر دموعه آه wannan hutuba takaitatta mai ban kai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ya ku mutane hakika ga wata nan mai girma ya yi muku inuwa ma'ana ga nan zai tsaya wata ne ramadanu mai albarka a cikin shi akwai wani dare wanda ya yi yin ibada a cikin shi ya yi ibada cikin wata dubu wata dubu malamai suka ce shekara tamanin ce da hudu har da watanni Allah ya sanya yin azumin shi farilla ne shi ramadanu tsayuwa cikin shi da yin nafilfili kuma nafila ne duk wanda ya bauta ma Allah a ciki ma'ana ya nemi kusancin Allah da wata ɗabi'a ta alkhairi to ya zamanto kaman ya ba da farilla in kai nafila a ramadanu ladan farilla ke rubuta maka ah, ya yi kaman farilla ne a cikin wani wata daban wanda kuma ya yi farilla a cikin ramadanu ya zama kamar farilla saba'in kamar yadda idan mutum ya dace da arfa ta ranar juma'a yake samun hajji saba'in to haka idan ka aikata aikin farilla a cikin ramadanu ake baka ladan farilla saba'in ce shi ramadanu wakuri a ƙuri ko sakamakon shi aljanna wata ne na taimako wanda masu hannu da shuni za su taimaki wayanda ba su da shi yace wata ne da ƙarawan arzikin bawa a ciki ga wanda ya nema wajen Allah Ya ce wanda ya shayar da mai azumi a cikin Ramadanu to wannan abin da ka bashi ya sha ko ya ci zai zamanto gafarar zunubin ka ne kuma Allah zai iyauta wuyayenka daga shiga wuta kuma kana da ladan daidai ladan da Allah zai bashi shi mai azumi kai ma zai baka ba tare da ya rige mishi nashi ladan wani abu ba sai sahabbai da suka ji wannan suka ce ya rasulullahi ba dukkan mu bane ba muke samun abin da za mu shayar da mai azumi sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce ai ubangiji yana ba da wannan lada ga dukkan wanda ya shayar da mai azumi dabinuwa ɗaya ko tsotsan ruwa ko tsotsan nono ya ce shi ramadanu wata ne farkon shi rahama ne sassake shi gafara ta Allah ƙarshen shi kuma tsiyautawa daga cikin wuta duk wanda ya shayar da mai azumi a cikin ramadanu daga tsoruri ma'ana wahala shi da ya ta halali mala'ikun Allah za su mai salati dararen ramadanu duk gaba ɗaya kuma har jibrilu ya hannu da shi a daren lailatul qadri shi ko duk wanda jibrilu ya hannu da shi zuciyar shi za ta yi tamshi ma'ana imani ya shiga kuma zai yawan zubda hawaye in ya ji aya ta qur'ani ko wani wa'azi zai dinga zubdawa hawaye malam lawali ka ji irin farallar da ke da kai na ciyarwa a cikin ramadanu kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yi wannan kutuba. to ko shakka malam maniru za a yi mana nasiha dangane da yadda ya kamata masu hannu da shuni su mai da hankali wajen taimakawa da kuma kawo sauki musamman a cikin wannan wata mai albarka na azumin ramadan wannan wata na ramadan watane da yake na rahama kamar yadda manzo Allah ya ce watane na rahama watane da ake tausayawa to shine kiran da muke ma masu hannu da shuni su tausayawa wanda suke masu karamin karfi da sassabtawan farashi na cimaka wanda kowane shekara malamai suna ta kiranye kirayen yan kasuwa ko ko in ce masu hannu da shuni to amma wasu suna dan ganewa amma wasu ba sa ganewa a rishin ganewan nan rishin idan imani ne bai tabbata ba mutum zai ce dan ni za a ce mishi sai ya rage abin da yake na neman abincin shi to shi kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya matsa ma al'umma shi shi ma Allah ya matsa mishi to sai zaman to da farashin abin nan a lokaci kaza gashi yanzu misali cikin Rajab ko Sha'ban nan ga yadda sukari yake ko yadda ga yadda hatsi yake ko ga yadda shinkafa abinci ne da kayan masarufi duka amma daga an ce maka ramadani ya kama yau wanda aka san musulmi ne za su yi amfani da wannan kin kuma su musulmin ne wanda yake wannan abin na wata ɗaya ba zai musu komi ba sai a ce a cikin watan nan ɗaya ake so sai an samu arziki to wannan arziki na Allah ne a wajen Allah ake neman shi ba a wajen talikai ba yadda za ka matsa musu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa almalu mali wal khalqu iyali wal aghniya kala'i fa in bakhila wula'i ala iyali aziquhum wa bali wala ubali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa dukiya ta wace Allah yake dukiya ta wace kuma kai mai dukiya lalle ka san wannan dukiya wata Allah ya sa a hannunka yace wal khalqu iyali halitta gaba daya Allah ya ce eh, iyali na ne Allah ya dangana da iyalin shi yace talikai gaba ɗayan su iyalin shi yace wal aghniya usukum wadata wukala'i wakilai na ne wakilci ne aka dora ka bisa wannan dukiya da Allah yake cewa fa in bakhila wukala'i ala iyali idan wakilai na suka ma iyalai na ruwa Allah yake ce azikuhum wa bali wala ubai su ma zan dandana musu azaba ta ba zan kula ba kaga wannan dandanawan eh, azaba Allah ya baka abu ya fashi wal iyaz billahi kaga wannan ma abu babban bala'i kamar mutumin da ya saba da hutawa ya zamanto babu kuma sai ya shiga wahala saboda haka muke kira ga masu hannu da shuni lura da irin wa'annan to sannan dai kamar yadda aka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi horo da cewa masu hali su ciyar da kamar da wani wuri yake cewa an fi kumi ma da zakana min qabli an yaci a hada kumar mautu ku ci yadda abin da muka arzika ku tun gabanin mutuwa bata zai kema ɗayan ku ba fa yaqulu rabbi yana cewa ya ubangiji laula a ila ajalin qarib da ma Allah a jinkirta mu wani dan lokaci ka fa sadaka yi sadaka wa aku min salihin in zama cikin mutanen kirki Allah ce la walan yuakhir Allah nafsan Allah bai ma rai jinkiri idza jaa ajaluha idan ajalin ya sauka wallahu khabirun bima ta'malu Allah kuma masani ne da abin da kuke aikata to saboda haka ma tijani lallai ne muna kira duk malamai suna ta fama suna jihadi suna kiran masu hannu da shuni da cewa a kula da ciyar wannan wannan ciyarwa wani malami yana cewa wal qumatun tahwili batni ja'in afdalu min bina'i alfu jami'in loma daya da za ta shiga cikin mai yunwa ya ginawan jami'i babban masallaci na juma'a dubu wannan loma guda ɗaya saboda ai an shi eh, manzo Allah ya faɗi cikin hadisi ce Allah ya sanya wata mace wuta saboda musa. da ta ɗarme ta bata bata ciyarwa bata bata abinci ba aka sa ta a wuta saboda ta ta tozartar da ita bata bata abinci ba ko bata sike ta bata ci arzikin Allah na ƙwarin ƙasa ta mutu da yunwa Allah ya sanya ta a cikin wuta to kuma wata mace ita kuma karuwa ce ma ta shayar da kare ruwa sai Allah ita kuma ya gafarta mata ya sanya ta cikin aljanna to kenan duka wannan suna gwada mana muhimmancin ciyarwa eh, da shayarwa ballan tana a cikin wannan wata mai alhurma to ma Dalla, da fatar wannan kira ya isa ga kunnuwan waɗanda aka yi su kuma a madadin malam maniru daga birnin da magaram na jamhuriyar niger da muke yi wa godiya ta musamman saboda wannan gudunmuwa da bayar a cikin wannan shiri na musamman dangane da watan azumin ramadan ni tijani malam lawali da magaram da na shirya kuma na gabatar nake yi maku sallama kuma daga ƙarshe sai a saurari addu'ar rana ta tara ga watan azumin ramadan kamar haka اللهم اجعل لي فيهم نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيهم لبراهينك الساطعة وخذ ناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين Ya Allah, ka bani a cikin sa rabona na daga rahamarka, wacce take faɗaɗɗa. Ka shirya da ni zuwa ga bayanannun hujjojinka, ka ja ni zuwa ga yardarka, wacce ta haɗa komai da komai, saboda ƙaunarka ya mai ƙaunar masu soyayya zuwa gare shi. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum an sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wa'anda suka hada da littafin da stanir stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da kawo muku sirar imam hassan salam limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam kuma ɗa na farko ga fatima salamun alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam a cikin shirmu da ya gabata mun bayyana yadda khalifa na farko da khalifa na biyu suka buƙaci shiga wajen fatima salamun alaiha bayan sun sami labarin cewa tana fama da rashin lafiya kuma mai yiwuwa ta yi wa fati nan gaba kaɗan amma a lokacin da suka je gidanta sai suka nemi izinin shiga wajenta har sau biyu ta ƙi amincewa daga nan sai suka yi tawassuli da mijinta amirul mu'minin ali ibn abi talib salam wanda ya shigar da su wajenta sannan mun bayyana yadda ta ƙi ansa sallaman su ta ƙi ta yi magana da su da farko a lokacin da suka matsa sai ta ce wa khalifa na farko ya yi magana sannan sai ta haɗa su da allah tana cewa idan na faɗi wani abu gaskiya ce ku ce mani na yi gaskiya sai suka ce mun amince sannan ta ce ba ku taɓa jin manzan allah sallallahu alaihi wa ya ce yardar fatima yarda ta ce kuma fushin fatima fushina ne sai suka ce e mun ji sai ta ɗaga hannayensa sama tana cewa na shaidawa Allah da mala'ikunsa kan cewa kun fusata ni ba ku nemi yardata ba kuma idan na haɗu da babana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zan kai ƙaranku a gabansa har zuwa ƙarshen magananta sai suka fita a nan sai khalifa na farko yana kuka da hawayensa sannan mun bayyana cewa wannan al'amarin ya sa khalifa na farko ya yi nadama nadama da ta kai har ƙarshen rayuwarsa yana yin ta ya kuma bayyana hakan a lokacin mutuwarsa amma a cikin shirinmu na yau za mu ɗora daga inda muka tsaya inda muka bayyana cewa imam hassan salam wanda muke kawo sirarsa ya shaida dukkanin abubuwan da suka faru tun kafin wafatin kakansa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma dukkanin abubuwan da suka biyo baya har zuwa wa fatim mahaifiyarsa fatima salamullahi alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam bayan wa fatim fatima salamullahi alaiha amirul mu'minin alaihi salam ya koma gidansa yana kukan wa fatim manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam da kuma diyarsa a bayansa wasu malaman sun bayyana cewa tsakaninsu bai fi kwanaki 75 ba ne imam salam ya kasance baya fita daga gida mutane sukan zo gidansa amma baya zuwa ko'ina sai idan wani abu ya rikice masu a majalisarsu sai su neme shi don ya warware masu wani lokacin yakan warware masu matsalar da kansa wasu lokutan kuma ya maida su ga ɗaya daga cikin 'ya'yansa alhassan da alhussein alaihi don ya nuna matsayinsu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma yawan ilimin da Allah ya ba su kamar yadda wata rana wani balaraben ƙauye ya shigo majalisar khalifa na farko tare da shi akwai khalifa umar da kuma wasu sai ya tambayi khalifa na farko yana cewa na sami ƙwanjimina na soya shi na ci me ya waje ba a na a matsayin mai harami sai khalifa bai sani ba ya juya wajen umar shi ma bai sani ba sai ya juya wajen abdurrahman ibn auf shi ma bai sani ba sai gaba ɗayansu suka tashi suka je kofar ilimin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wato ali da abi talib alaihi salam don ya warware masu matsalar sai balarabin ya sake nana ta tambayarsa sai ya ce masa ka tambayi ɗaya daga cikin ‘ya'yana yana ishara ga imam hassan da al-hussein salam sai balarabin ya tambayi imam hassan salam wannan tambayar sai ya ce masa kana da raƙumi sai mutumin ya ce eh ina da raƙumi sai ce ka yi anniyar abin da ka ci na kwai sai ka bijiro da raƙuminka don barbara abin da ta samar ko ta haifa sai ka ba da shi ga masallacin kaba inda kai ziyarar Allah a cikinsa sai amirul mu'minin salam ya waiwayo gare shi ya ce ya ɗana ai a cikin raƙuma akwai wa'anda 'ya'yansu suka mutu bayan an haife su akwai kuma wa'anda sukan zubar da ciki tun halittar su ba su cika ba sai imam alhassan salam ya bashi ansa da cewa ya babana ai idan akwai raƙuman da 'ya'yansu suka mutu ko sukan zubar da su a cikin ƙwaima akwai wa'anda suke kasancewa suna lalacewa jawabinsa ya kasance daidai da hukunci wanda ke harami kuma ya yi hakan a cikin fikin musulunci imam salam ya yaba da jawabin nasa sannan ya juya ga wanda suka taru a wurin don ya nuna girma da baiwar da allah ya yi wa 'ya'yansa da yawan ilimi da kuma falalarsu sai ya ce ya ku mutane lalle abinda wannan yaron ya fahimta shine Suleimanu dan dawo da salam ya fahimta Amirul Mu'minin ya kasance makomar fatawowi a rayuwar Khalifa Abubakar da kuma halifa Umar shine mafaka ga musulmi idan wata matsala ta same su na abin da ya shafi addini hakika malamai sun gamu a kan cewa shi ne mafi sani a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa kan duk abin da ya shafi addini da hukunce-hukuncen shari'a abubakar ya ci gaba da gudanar da al'amurar musulmi a cikin ɗan gajeren lokacin da ya yana shugabancin musulmi yakan bar wa umar wasu al'amura sannan a lokacin da wafati ya zo masa sai ya miƙa ta ga umar a cikin wasiyarsa wasu daga cikin sabon manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sun nuna rashin amincewarsu da hakan daga cikinsu akwai ɗalha ɗan ubaidullah wanda ya faɗa masa kafin yarsu yana cewa me za ka faɗa wa ubangijinka ka ɗora mana mai tsanani da fushi a kanmu sai abubakar ya yi shiru sai talha ya ƙara da cewa ya khalifa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ba ma iya jure zafinsa kana raye kana kama hannunsa yaya za mu kasance idan ka mutu shine khalifa banda talha sauran muhajirun da ansar duk sun zo wajen khalifa na farko kuma sun gabatar da korafinsu kan sanya umar a matsayin khalifa a bayansa suka ce mun ga ka sanya umar khalifa a bayanka duk da cewa ka san yadda yake takura mana kana cikinmu yaya zai kasance baka nan idan ka haɗu da ubangijinka mai za ka ce masa sai abubakar ya amsa da murya ƙasa-ƙasa yana cewa idan ubangiji na ya tambaye ni wallahi sai na ce masa na ɗora wanda ya kasance mafi alkhairinsu a wajena don haka ya ɗauki alhakin ɗorawa musulmi wanda ya kasance yana takura musu don shi abokinsa ne ya yi watsi da shura wanda suke cewa da shi suka zaɓe shi sai ya kira usman bin affan halifa na uku da ya rubuta masa wasiyarsa don ya ƙara mai da shi a takarda kamar haka yana cewa wannan shine alkawalin da abubakar dan abu kuhafa kuma alkawalinsa na ƙarshe a sanda yake barin duniya kuma wannan shine alkawali na na farko a lahira lalle ni na sanya umar dan khattabi khalifa a kanku idan kun same shi adili wannan shine na da shi idan ya sauya to alkhairi nake nufi ban san gaibu ba kuma da sannu wa'anda suka yi zalunci za su san wacce makoma za ta kasance gare su gaskiyan al'amarin shine abubakar ya shimfiɗa wa umar hanya don ya zama khalifa saboda kusanci da ke tsakaninsu da abota da kuma dai yadda shi umar yake taimaka masa wajen tafiyar da al'amuran shugabanci a cikin shekaru da ba su kai uku ba da yi yana tafiyar da al'amuran musulmi abubakar ya manta da amirul mu'minin salam a lokacin da ake maganan khalifanci bai kawo batunsa ba kwata-kwata wasu malaman tarihi sun bayyana cewa ya yi haka ne saboda imam ali salam ya ƙi bai'a a gare shi ya kuma kafa masa hujjoji kan cewa wannan al'amarin nasa ne kuma abubakar bai tilasta masa yin bai'a ba imam ali salam ya ƙauracewa khalifa na farko kamar yadda shi ma ya ƙaurace masa sai dai idan wata matsala ta al'amuran shari'a suka tashi ko suka rikice masu sukan zo wajensa ya warware masu kamar yadda muka gabatar don haka abubakar ya yi watsi da amirul mu'minin salam dangane da khalifanci a lokacin wafatinsa kai tsaye ya naɗa umar a matsayin khalifa kan musulmi kuma imam alaihi salam ya ambaci hakan a cikin hudubarsa ta uku a cikin littafin nahjil balaga huduba wacce ake kira shakshakiya inda yake cewa sai na yi haƙuri duk da cewa ina fama da ƙwalla a idon da kuma shaƙa a wuya ina ganin an ƙwace gadona har sai da na farkon ya yi gabansa ya wuce sai ya miƙa halifancin zuwa ga umar ɗan khattabi a bayansa sai ya buga misali da baitocin ash'as inda yake cewa akwai bambanci sosai tsakanin halina a yau tare da wuyarsa da ranar rayuwar ɗan uwan jabiru a nan imam ali salam yana nufin cewa rayuwarsa kafin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi Sallam ba zai taɓa zama daidai da ranar to rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi Sallam ba sai imam Ali ya ci gaba da cewa abin mamaki an yi lokacin da halifa abubakar yake nema a ɗauke masa ita khalifancin a rayuwarsa da kuma lokacin da ya ƙulla ta wato ya ƙulla halifancin ga wani bayan wafatinsa. don tabbatar da abin da suka raba a tsakaninsu waɗannan kalamun suna nuna yadda halifancin manzon Allah sallallahu alaihi yake riƙe da zuciyar amirin mu'minin salam don yana ganin gadonsa ne da aka ƙwace. daga nan sai rashin lafiya ta yi tsanani ga abubakar sai umar ya fara aiwatar da wasu ayyuka a madadinsa har zuwa lokacin da ya rasu sannan sai umar ya yi masa kabari a gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kusa da shi wasu malaman tarihi sun ce gabarinsa a gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam gado ne idan haka kuwa ai shi baya gado manzon allah sallallahu alaihi wa sallam amma diyarsa aisha tana da gado amma abinda ya tabbata inda aka sa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ba ɗakinta ba ne ɗaki ne na musamman wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ware don a yi masa kabari a cikinsa idan har a cikin ɗakinta ne to a cikin ɗakinta ta zauna har bayan an yi masa kabari a cikinsa don mun san cewa kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tun bayan wafatinsa mutane suke ziyartar kabarinsa idan kuma gado ne da sai an nemi izinin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa don su ne da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ba a yi hakan ba idan kuma sadaka ce to ai dukiyar jama'a ce da sai mu ji cewa an nemi izinin su to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh labaran wasannin mako. Matasa a sauran masu shara wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sanar mu a cikin shirin labaran wasanni. Shirin nan da a cikin mai kawo muku man labaran wasanni da suka shafi gashin nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu saurari zan cita da mu kuma za su zaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma shanshin kwarai shi ne za ku cewa ana ci gaba tattaunawa kan jerin suna 'yan wasan da sabon kocin tawagar sufa ta najeriya eric chele ya fitar waɗanda za su taka leda a wasannin neman gurbin shiga gasar kofin duniya ta shekara ta 2026 za a yi daga cikin 'yan wasan akwai sabbin 'yan kwallo guda takwas waɗanda ba su taɓa wakiltar ƙasarsu ta najeriya ba sai wannan karan da najeriya za ta fafata da ruwan da zimbabwe a wannan wata da muke ciki. sabbin 'yan wasan da aka gayyata sun hada da papa mustapha da ifenyi emmanuel onchebe da cristiano uche da ako adams da tulu dare da igo ubo da anthony dennis da kawai bankole waɗannan su ne 'yan wasan da aka gayyata to sai dai abin da ya fi ɗaukar hankali a cikin waɗannan 'yan wasa shine yadda a wannan lokacin ya gayyaci 'yan wasan da suke taka leda a gasar premier ta Najeriya domin su wakilci tawagar ta Super Eagles abinda ba a saba gani ba. Ɗaya daga cikin waɗanda aka fi mayar da hankali game da su shine Ahmad Musa wanda kaftin ne na tawagar Super Eagles na Najeriya amma ya daɗe ba a gayyace shi ba wanda hakan ya sa ake tunanin ko dai don ya koma premier ta Najeriya yana taka leda ne yasa aka mai haka wannan yasa aka fara tunanin ko sabon kocin zai gayyace shi ko ko a'a ya manta da shi shi ma amma fanta dan wasan wanda ya zo yake wanda yanzu haka yake kungiyar kano pilas ta kano ya samu shiga cikin jerin yan wasan na farko da kocin ya fitar ahmed musa ya buga Najeriya kwallo sau ɗari da goma inda ya fi kowane ɗan kwallo wakiltar ƙasar. Kayode kwale mai shekara 22 matashi ne mai tsaron gida ne da yake taka leda a gasar kofin Premier ta Najeriya. Matashin golan ya fara tsaron gidan ƙungiyar Raymond a kakar shekara ta 2020 kafin nan ya tsare ragar ƙungiyar Shooting Stars a kakar shekara ta 2019 zuwa ta 2020. Onyobuchi ɗan wasan baya ne da yake taka leda a ƙungiyar Rangers International da ke jihar Enugu. yayin da matashin dan wasan mai shekara 24 da haihuwa mazaunin jihar kaduna ne inda ya fara buga kwallo ya taka leda a kungiyoyin plateau united da mfm fc da kungiyar fc shukupe da ke kasar makedonia ta arewa kafin ya koma rangers faha mustapha daniel dan wasan tsakiya ne da ke taka leda a kungiyar niger tornadoes da ke birnin bina na jihar niger matashin mai shekara 23 dan jihar Legas ne kuma ya koma taka leda ne a kungiyar Niger Tornadoes a watan Agusta shekara 2024. Kaftin kafin ya koma Niger Tornadoes ya taka leda a kungiyar Sport da ke kasar Turkiya sannan ya rikici ga 'yan Najeriya masu taka leda a cikin gida. kwayan na ce ta yi nasara a kan kano da ci biyu da babu a wasa mako na 28 a gasar premier ta najeriya a ranar Lahadi ta gabata wasiyu alalade ne ya fara cin kwado na aminti na 20 da fara wasa a bugun daga kai sai mai tsaron gida sannan wasu jimo ya kara ta biyu a zagayen na biyu da wannan sakamakon ne kano pilas ta yi kasa zuwa mataki na shida a tebiri da maki 42 bayan cin wasa sha biyu da canjin shida da dokitar aka yi a karawa har guda goma ita kuwa kwara united mai maki a 39 tana ta sha daya a teburin babbar gasar kwallon kafa ta nigeria. to wannan kenan game da abin da ya shafi nahiyar afirka yanzu kuma bari mu yada zango a yankin asiya inda za ku ji cewa tawagar kabaddi ta mahata iran ta tsallake zuwa wasan karshe na gasar kabaddi na mata na asiya a karo na shida bayan ta doke bangladesh da shi 41 da 18 ana gudanar da gasar ne a birnin tehran fadis city tare da kungiyoyi bakwai da suka halarci gasar iran ta doke bangladesh da shi 41 da 18 a wasa kusa na karshe a gasar kabaddi ta mata ta asiya karo na shida iran za ta kira da indiya a wasan karshe wanda ta mamaye wasan a gasar kusa da dawa na karshe ne na gasar cin kofin zakarun nahiyar asiya da ƙungiyar tarakto ta iran da alta'awun ta kasar saudiya suka tashi wa ci a wasan da suka buga a birnin azadi na nan kasar suka buga a filin wasa na azadi a nan kasar daga nan birnin tehran tarakto wadda ke jagorantar gasar firimiya ta kasar iran yanzu ta kasa cin gajiyar fa'idar gidanta wanda zai iya shafar damar ta ta tsallakawa zuwa wasa na kusa da na ƙarshe. Istiklal da Nasir sun fafata a wasan farko na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai Elite 2024 zuwa 25 zagaye na goma sha shida a filin wasa na Azadi da ke birnin Tehran inda aka tashi wasan babu ci tsakaninsu. Daga cikin 'yan wasan da kungiyar ta Annas ta gayyato akwai dan wasanta da ta saya daga Turai da kuma Sadio Mane daga ƙarshe kuma bari mu ji wa da ake toya a bangaren wasannin firimiya na ƙasar iran a nan ƙasar iran a ranar amis mai zuwa za a kira tsakanin havadar da shams azar gazvin sai kuma na saji mazandaran ta kira da sefahan yayin da khair kuram abad kuma ta buga da chadar malbardikan sai kuma juma'a a buga tsakanin misra sanjani da istiklal kuzistan sai kuma fesfolis ta kira da malavan yayin da fulad za ta buga da aluminium arak ranar lahadi kuma a buga tsakanin han da istiklal sai kuma tarakto ta buga da galgahar sirjan tawagar ɗaliban jami'ar fasaha ta sharif da ke nan ƙasar iran ta yi gagarumin nasara inda ta ɗaya a gasar zakaru a ta yammacin asiya ta icpc wata gasa ce ta rubutu da ta shahara a duniya gasa da ta gudana a ranakun takwas bakwai zuwa 8 ga watan maris da muke ciki din ya samu wakilci da kashe takwas a yammacin asiya suka da indiya iran bangladesh da kuma kasar pakistan shugaban kwamitin wasannin na na duniya andrew parson ya ce kwamitin wasannin na ƙasa na ƙasar iran murna kasancewa daga cikin waɗanda aka zaɓe su a matsayin daga cikin ƙasashen da suka samu ci gaba sosai ɓangaren wasannin na mata a shekara ta 2025 an zaɓi iran ɗin ne a ranar 8 ga watan maris a bikin ranar mata ta duniya inda ka zaɓe ta ɗaya cimmomin kwamitin icpc saboda ci gaban ta samu na bunƙasa wasannin mata a faɗin ƙasar. to yanzu kuma bamu rika namu nahiyar turai inda za ku cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta doke rayo volcano da ci biyu da ɗaya a wasa mako na 27 a la liga ranar lahadi a santiago bernabeu kilian pepe shi ne fara cin ƙwallo a minti na 30 sai vincius genius ya kara ta biyu a minti hudun tsakiya sai dai da hutu rayo volcano ta farke da ta hannun pedro diaz kawai yanzu ne mpape yana da hannu a cin kwallaye a wasa shida a gida a La Liga wanda ya ci shida ya ba da biyu aka zura a raga. Kocin kocin Frambech Jose Moreno ya ce sun yi hannun riga da wari launin fata bayan an zarge shi da yin kalaman wariya ga wasan ga 'yan wasan Galatasaray. Galatasaray ta ce za ta kai kara kotu game da kalaman da Mourinho ya saboda ya yi kalaman wariya bayan karawar da suka tashi babu ci a tsakanin a ranar 24 ga fabrairu da ya gabata ba su san alaka ta da afirka ba da 'yan afirka da 'yan wasan afirka da ƙungiyoyin agaji na afirka ba shi suke wannan maganganu da ƙyar idan arsenal za ta ɗauki premier league na bana amma tana turbar lashe champions league in ji terry harry kawo yanzu dai kafar arsenal ta ɗaya ta kai zagayen kwata final a champions league wadda za ta fuskanci wadda ta yi nasara tsakanin real ko atletico a watan afrilu a ranar da ta gabata ce real ta yi nasara biyu da ɗaya kan atletico a wasan hamayya ɗayan birnin madrid da suka kece raini a santiago Bernabe a gasar ta zakaran turai an buƙaci magoya bayan manchester united su saka ba a ƙyan kaya domin zanga-zanga ga iyalan Glazer kan yadda ƙungiyar ke taɓarɓarewa ƙungiyar da robin amorim ke jagoranta ke jagoranta tana ta sha hudu a teburin premier league da maki 33 bayan cin wasa tara da canjar shida da aka doke ta a karawa goma sha biyu kungiyar magoya bayan mai mabiya da yawa suna adawa da nuna fushin su tun bayan da iyalan glaza suka mallaki kungiyar a shekara ta dubi da biyar bakayo saka da gabriel mantinli na ci gaba da jinya na samu halartar atisayen arsenal ba da aka yi a ranar litinin ta gabata a netherlands gunas na shirin buga wasan zagayen farko na sha shida a champions league za ta fafata da gidan psv eindhoven a ran talata mai zuwa sauran 'yan wasan gonar da ke cike jinya sun hada da harvest da gabriel jesus da kuma takayoro tomiyasu manchester united na duba yiwuwar yan dan wasan gaba na crystal palace da faransa jean philippe matete mai shekara 27 da haihuwa real madrid da bayan munich da chelsea da kuma Tottenham sun shiga zawarcin dan wasan Bournemouth da Spaniya mai shekara 19 da haihuwa Dan Hujisen da ake son sayarwa a kan fan miliyan 50. West Ham da kasar fara na cikin kungiyoyin da ke son sayan dan wasan Southampton da Ingila Tylo Howard bellis mai shekara 23 da haihuwa a wannan kaka. a Atletico Madrid na shirin gabatar da tayin fan miliyan 50 kan dan wasan Waseli da Ingila gason Greenwood mai shekara 23 a karshen kakar nan. Blatter ya ce yana fatan kotu za ta tabbatar da sahihancin kwantaragin da ke tsakaninsa da Falatini kamar yadda wata kotu ta yi a shekara ta 2022 rukun da aka wanke su daga zargin cin hanci da cin hanci na dala miliyan 2.1. Blatter ya shugabanci hukumar kwallon ƙasar duniya FIFA daga shekara ta 1988 zuwa shekara ta 2015 kuma an yi tsammanin platini ne zai gaje shi kafin shari'ar ta hana shi ci gaba da neman shugabancin hukumar muhammad salah ci kwallo biyu a bugun finarti ta kai liverpool ta doke tomb da ci uku da ɗaya a ranar asabar a premier league a anfield tun kan hutu samton ta zura kwallo a raga ta hannun will smallbone a haka suka je hutu ana wasan ci ɗaya da babu ba da suka sha ruwa suka koma zagaye na biyu ne liverpool ta farke ta hannun darwin nunes sannan sala ya kara ta biyu a bugun da kai sai mai tsaron gida Tumasa ma saurare duka duka iya abin da so gani a cikin shirin gan lokacin da aka yi da kawo jiki baran jalin zamun shirin a nan sai a tarbiyyar wani mako domin jin mu da sa'anin shirye domin jin mu dauke su a dan labaran na wasannin kwallon kafa da suka fito daga nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin kammala nima da gunshin ga zaman lafiya muna gaitar ku zuwa shafin yanar gizo su www.cb1.ng a huta lafiya.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 da abubuwa masu alfarma da albarkoki daga cikin wannan wata mai alfarma ba tare bata lokaci ba za mu tura kawo muku mawakan ɗaya bayan ɗaya domin ci da waƙe wannan wata da kuma yin wato da kuma waƙe wannan wata mai alfarma inda a yau shirin namu ya kato muku hassan abdi neshaburi wani mutum shaburi kenan inda zai waƙe mana wannan wata zai waje kolin irin waƙe-waƙen da yake dauke da shi a cikin wannan wata mai alfarma da ƙarshe kuwa za mu rufe shirin namu da waƙar da muhammad mutamadi ya yi ne game da wannan wata na ramadan mai alfarma da fatan za a gyara zama kuma za a ji daɗin shirin هیچ نبود در میان تو و من me all. hassan abdine shaburi da kuma muhammad wato mu'tamadi fitattun waka guda biyu da ke nan kasar iran madalla da irin wannan waka da kuka gabatar inda kuka wake wannan wata mai alfarma na ramadan da fatan allah maɗaukin sarki ya karɓi dukkan addu'o'i da ibadu da muka yi a cikin wannan wata mai alfarma a madadin kowa da kowa saboda karancin lokaci zan jana zamu shirin a nan sai a tarbiyyar shi na gaba za a ji mu ɗauke da sabuwar waka da kuma wani mawaƙin na daban amma kafin nan ana iya ci gaba da bibiyan shirye-shirye mu a shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. شبستان ماست آن که رخت شمع شبستان ما